تبكي القلوب على وداعك حرقة كيف العيون إذا رحلت ستفعل فعساك ربي قد قبلت صيامنا وعساك كل قيامنا تتقبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa ba'ad yan uwa masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman wayanda aka musu take da allah ya maimaita mana a wannan tasha ta mai albarka wisal hausa tv a yau za mu yi bayani dangane da wato ɗaya daga cikin wato abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu san su a ƙarshen watan ramadana wanda ibada ce mai zaman kanta wadda ake yin ta saboda munasabar karewar watan ramadan wannan shine abin da ake ce masa zakatul fitr zakatul fitr daga watan ramadana ana ambaton wato wannan zakka da wannan suna zakatul fitr saboda wato saboda shan ruwa da ake yi bayan wato an kare azumin wata ramadana kenan to dalilin wannan ya sa aka ambaci wannan zakka da wannan suna wato zakka ta da hausa ake ce mata zakkar fit da kai ma ake faɗanta da hausa tana da sunaye wato guda kusan uku ko hudu a larabci ana ce mata sadakatul fitr ana ce mata zakatul fitr ana ce mata zakatu saum ana kuma ce mata sadakatu ramadan duka wato wannan sunaye ne daga cikin sunayen wannan ibada wacce take mai girma an wajabta wannan ibada ko wannan zakka an wajabta ta wato a shekara ta biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina menene dalili na wajabtinta dalilin wajabtin wannan zakka ya zo a ƙur'ani mai girma da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'i na malamai alƙur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki yana cewa kada aflaha man ta zakka. wannan aya wasu daga cikin magabata sun fassara da cewa wato manta zakka a nan da cewa zakkar da kai wato Allah ya ce kada aflaha hakika ya rabauta manta zakka suka ce wato wanda ya fitar da zakkar da kai duk da wasu malamai sun fassara ta akan wato wanda ya tsarkake tsarkake kansa daga zunubai daga shirka da makamantansu amma wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa wato wanda ya fidda zakkar fidda kai ne ake nufi da wannan aya sa'annan ita zakkar fidda kai tana shiga karkashin in inji wasu malamai karkashin wato umumi na wajabcin zakka da Allah yake cewa waƙi musala wa atu zaka ayoyi masu dama a cikin alkur'ani mai girma sai abun da ya shafi bangaren sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma Allah yadda da shi da shi da mahaifinsa ya ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta zakatul fitir zakafid da kai min ramadan wato daga ramadan na wato watan ramadana in aka kare watan ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta wannan zakka da ake bayarwa ta fidda kai sa'an min tamur sa'i na wato dibino au sa'an min sha'ir ko sa'i na, na sha'ir alal abdi akan bawa wal hurri da ɗa wanda ba bawa ba wal zakari da namiji wal unsa da mace wal sagir da yaro ƙarami wal kabir da babba minal muslimina daga cikin musulmai wa amara biha kuma ya yi umarni da ita wannan zakka an tu'adda kabla khurujin nasi ila sala. da wato eh, ya yi umarni da a ba da ita wannan zakka wato kafin mutane su fita zuwa wato sallah zuwa ga sallan idi wannan hadisi imamul bukhari ne ya rawaito hadisi na biyu hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma allah yadda da shi da shi da mahaifinsa ya ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakar fidda kai tuhuratan lissa'imi saboda wato tsarkaka ga mai azumi har zuwa karshen hadisi za mu zo mu karanta hadisin a gaba insha Allah ta'ala mahallu shahid farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr manzo Allah ya farlanta zakkar fiddakai haka a hadisin eh, ibn umar radiyallahu ta'ala anhu da yace farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min ramadan har zuwa da yace minal muslimin kuma wa amara an tu'adda qabla khurujin nas ila sala wannan yake nuna mana cewa ita zakkar fiddakai wajibi ne a ah, sai bangare na uku ijma'i na malamai malamai sun yi ijma'i bal an samu da yawa daga cikin malamai da suka hakaito ijima'i na musulmai akan wajabcin wato ita wannan zakka ɗin kamar ibnul munzir ya hakaito yana cewa wa ajma'u wato malamai kenan sun yi ijima'i sun haɗu ala anna sadaqatul fitri fardun akan cewa wato zakkar fiddakai farilla ne wajibi ne wa ajma'u ala anna sadaqatul ta tajibu alal mar'i cewa wato sun yi ittifaki kan cewa ita zakar da kai tana wajaba kan mutum iza amkanahu ada'uha ala an nafsihi idan ya samu ikon ba da ita ga kansa wa auladihi wa auladihi al da kuma 'ya'yansa ƙanana allazi la'amuwa lahum wa'inda wato ba su da dukiya ah, wa ajma'u ala anna alal mar'i ada'u zakatul fitri an hil hadir kuma sun yi a akan cewa zakar da kai tana kan wato a kan mutum dangane da wato bawansa wanda yake halarci wanda yake tare da shi su ma wato wajibi ne mutum ya fitar musu zakka kamar yadda bayanin haka zai zo nan gaba kaɗan insha Allah ta'ala akan waye ita zakar da kai take wajaba tana waje ba akan wa kamar mu cewa me sharuɗan zakar da kai zakar da kai tana waje ba ne akan dukkan musulmi wannan yake nuna cewa bata wajaba akan kafiri ba wanda yake babba sawa'un babba ne ko karami in dai mutum musulmi ne sawa'un babban mutum ne ko karami ba kamar wato waɗansu nau'uka na ibada a ce sai wanda ya balaga ne ba a ita wannan zakar da kai ta bambanta da sauran nau'uka na ibada ita tana wajaba akan dukkan musulmi sawa'un babba ne ko karami hakanan sawa'un mutum eh, namiji ne ko mace ba kamar waɗansu ibada za a ce suna wajaba akan maza kawai ba sa wajaba akan mata ba kamar sallar juma'a sallar juma'a wajibi ne akan namiji amma ba wajibi ba ne akan mace amma in ta je ta yi tana da lada hakanan alhur wal hurru wal tana wajaba kuma akan wato ɗa da kuma bawa saboda hadisin ibn umar da ya gabata wanda yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam banzu Allah ya wajabta zakar fiddakai har zuwa inda yake cewa alal abdi wal hurri wa zakari wal untha was sagiri wal kabiri minal muslimin daga cikin musulmai wannan yake nuna mana cewa wato zakar fidda kai tana wajaba akan wa'annan da aka lissafo sawa'un babban mutum ne ko karami namiji ne ko mace sa'an nan kuma ɗa ne ko bawa amma kuma daga cikin musulmai saboda haka wato ita zakar fidda kai tana wajaba ne akan mutum musulmi idan ya samu wato idan ya zamanto yana da abun da zai ci a ranar sallah sai ya zamanto akwai ragowa abun ya ɗoru akan abun zai ci na wannan rana ɗin to abun ya saura ragowan a cikinsa ne ake fidda zakar fidda kai matukar zai kai yadda za a fitar da zakar fidda kai kuma tana wajaba akan mutum eh, akan waɗanda suke ci a ƙarƙashin mutum shi zai fitar musu kamar mai gida shi zai fitar wa matarsa da yaransa da kuma duk masu wato bayinsa da suke karkashinsa zai fitar musu amma ɗa da yake wato abun nan wanda yake cikin ciki wanda ba a haife shi ba ita zakar da kai ba ta waje ba a kansa akwai hadisi wai da aka wasu suke cewa Usman bin Affan ya kasance yana bada da zakar da kai ga wanda jaririn da yake cikin ciki wannan hadisi wato wasu malamai sun ce isnadin wato da ifi ne kamar imamu al-albani rahimahullahu ta'ala ah, menene hikimar zakar da kai malamai sun ambaci hikima ta zakar da kai daga cikin wato hikimomin ko kuma kafin mu ambaci hikimomin akwai hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda muka fara karanta shi a baya yana cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta wato ya farlanta zakar fidda kai duhratan lissa'imi domin ta zamanto tsarkaka ga mai azumi minan lagwi war rafaf daga yasashen zance da kuma abun da ya shafi batsa wa tu'matan lil masakin da kuma wato ya zamanto abinci ne ciyarwa ne ga miskinai hadisi ne da abu dawuda da kuma ibnu maja suka rawaito shi karkashin wannan hadisi sai malamai suka fito da wato hikima da fa'idodi na wato wajabta zakar da kai abu na farko tathirun nafsi wato akwai tsarkake wato eh, akwai tsarkake zuciya akwai tsarkake mutum ya tsarkake kansa tunda ya ce a can tsohoratan lissa'imi saboda ya zamanto tsarkaka ga mai azumi sa'an kuma abu na biyu ya zamanto wato akwai wato tausayawa wa'inda ba su da ƙarfi ranar sallah rana ne na farin ciki saboda haka bai kamata a bar waɗansu suna cikin yunwa suna cikin wato takaici babu ba su da abin da za su ci ba to ya kamata a ce an tanadar musu abin da za su ci an ba su domin su masu shiga cikin musulmai suna masu farin ciki da wannan rana mai albarka akwai kuma wato bayyana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ga bawa bayan ya kammala wato azuminsa na watan ramadana da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta masa da kuma tsayuwar dare da ya yi da ya yi a cikin watan ramadana waki binu jarrah rahimahullah yana cewa zakatul fitri li shahri ramadan zakar fidda kai wacce ake bayarwa don watan azumi kamar wato sujudu sahwi ne fi sala kamar wato sujudar rakanuwa ne a cikin sallah ta yadda ita wato sajada da ake yi ta, ta sawa'un kabli ne ko ba'adi domin wani abu da aka tauye a cikin sallah to wannan sajada takan toshe wancan to haka zakar da kai take ga mai azumi za ta wato toshe masa yan waɗansu kurakurai ko waɗansu abubuwa da suka zai sa azuminsa ya zama yana ƙasa to zakar da kai za ta toshe wannan za ta cika masa wannan saboda haka wannan a takaice shine hikima ta wato zakar fidda kai sai jinsin wani abu ne ake fitarwa a zakar fidda kai ana fitar da abinci ne abincin nan sawa'un daga dabino ne ko daga abun da ya shafi wato shinkafa ko alkama ko abun da ya shafi sha'ir ko inabi da makamantansu ana duba menene abincin mutane mutanen wannan wurin to shi ake fitarwa dalili akan haka shine hadisin a Sa'idu al radiyallahu ta'ala anhu yana cewa kunna nukhriju kunna nukhriju yawm al fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna fitarwa a ranar sallah a zamani annabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin wato sa'i na abinci wa kana ta'amuna ash-sha'ir abincinmu ya kasance a lokacin sha'ir ne wazzabib da zabibi wal'aqit da kuma wato abun nan cukui tamri da dabino shine nau'i na abincinmu to a cikinsa muke fitarwa shi yasa sai malamai suka ce ana duba irin nau'in da abinci mutane wannan garin suke ci to a cikin irin wannan abincin za su fitar da shi a za mu dakata a nan domin mu je hutun rabin lokaci idan muka dawo insha Allah ta'ala za mu daura daga inda muka tsaya